karfe 5 agogon Najeriya Nijar kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 4 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalubo akan mitoci 16 gajeren zango. Abdullahi Isa Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan marece. A Najeriya za ku cewa bayan kaddamar da wani littafi da tsohon shugaban kasar kuma na mulkin soja, Janar Ibrahim Babangida. wasu daga cikin rahotanni na bayyana yadda 'yan kasar suka yi ta tsokaci a kai kazalika a najeriya gwamnatin jihar bayelsa ta kaddamar da shirin aikewa da kayan kula da lafiya a yankunan karkara za mu je kasar mali inda rahotanni daga yankin tambuktu na kasar ke cewa 'yan ta'adda na kungiyar jinin mai alaka da alka'ida sun tilasta wa ɗaruruwan fararen hula ficewa daga garin akwai mu labaran wasanni da kuma sharhin jaridu. sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su musoma da tarayyar najeriya inda bayan kaddamar da wani littafi da ya samu gagarumin eh, karbuwa da kuma halartar manyan shugabanni masu fada a najeriya daga tsohon shugaban majalisar sojan kasar janar ibrahim babangida wanda ya bayyana cewa ya yi nadama bayan soke zaben da ya tabbatar da nasarar margayi abiola wasu daga cikin 'yan najeriya sun yi tsokaci a kai kamar yadda za ku ji babu wani abin da zan ce fiye da wanda duk ya yi laifi ya nemi gafara a yafe masa duk wani bayanin da zai yi yana yi ne don ya kare kansa na abubuwan da ya faru lokacin lokacin siyasa ne ba mu san dalilin da ya sa domin ya yi haka ba amma kuma a lokacin mu mun san abokinsa ne na kud da kud shi abiola kafin ma a yi wannan zaben sai da a saninmu don na tare da su a lokacin a saninmu har ɗaukan sayi ya yi ta yawo da shi a gida yana nuna masa gida nuna masa gado yana nuna masa har ya ce masa labulin da ke gidan nan duk wani kalan da kake so kana iya canja canjawa wato akan ya tabbatar ya sadaukar cewa abiola ne zai yi nasara to ni da abin da na ji daga gare shi a cikin jawabin da ya yi ya ce na yarda na ɗauki nauyin duk abin da aka yi don nina ne shugaba duk waɗanda suka yi a ƙarƙashi na to wannan kuma sai a bar shi ga Allah yaya kwanda kenan daga jos manali najeriya inda gwamnatin jihar bahalisa ta kaddamar da shirin aikewa da kayan kula da lafiya yankunan karkara ta hanyar amfani da jirage masu sarrafa kansu murtala adamu wakilinmu daga yana ɗauke da rahoto a kai domin samarwa al'umma a sauki gwamnatin jihar ta kulla yarjejeniya da kamfanin zibilan da ke fasahar rabon magunguna cikin kankanin lokaci ta hanyar amfani da karamin jirgi mara matuki. Babara Igwele shine kwamishinan kiwon lafiya na jihar. This an innovation. Uh, Wannan fasaha ce da za mu yi amfani da ita don kauce wa jinkirin aikewa da sakon kayayyakin kiwon lafiya a kan lokaci. Yawan mace-macen marasa lafiya da ke buƙatar kulawar gaggawa za a samu kulawar kan lokaci. Shugabar kamfanin Zipline Catherine Odiase ta ce ruwan sama ko iska baya hana jirgin tafiya zai iya kai sako a cikin kowane irin yanayi. Zipline drones can fly in uh, na iya tashi a duk wani yanayi da muka san cewa yakan kawo cikas ga jiragen sama a sararin samaniya. Saboda zipline na iya tashi a lokacin damina da ma lokacin da ake iska mai ƙarfi. Olise Ukeme Nanabo, daraktan ma'aikatar cibiyoyin kiwon lafiya na jihar, ya ce wannan fasahar ta kawo sauƙi sosai ga aikansu. An samu sauƙin rage kuɗaɗen da ake kashewa da muna shan wahalar tafiya wurin kai kayayyakin kiwon lafiya amma a yau cikin sa'a ɗaya za a iya kai kayan kiwon lafiya kowane bangare na jihar bayelsa tuni dai wasu jihohi suka fara amfani da wannan tsarin kamar kaduna cross river sai bayelsa a baya bayan nan murtala adamu kalaba rfi Murtala Adamu a gashe ka daga Najeriya za mu leƙa ƙasa makwabciyar Najeriya jamhuriyar Nijar inda bayan da aka kammala taron ƙasa domin tattauna batutuwan nema wa Nijar mafita a fannonin siyasa da tattalin arziki da tsaro abin da ya rage dai shine shugaban mulkin sojan ƙasar Abdulrahman Chani ya zartar da shawarwari da aka gabatar domin samun sahihiyar alƙibla. Bashir Mamman ɗan Nijar mazaunin ƙasashen waje ya kuma yi mana tsokaci dangane da wannan lamari. hakikan gaskiya waɗanda suke zaune yankin diaspora makamancin mutane kamar ni suna da yawa wanda ba su halarci wannan taro ba kuma ba don komai ba yau akwai waɗanda an suka je za a kama su ba kan gaskiya ba kamar yadda ake tsare da wasu bayan Allah ba kan gaskiya ba wannan taro ni abin da na gani bai da wani gyaran fuska kyakkyawa da zaka nuna cewa ga madosar kyawun tafiya inda aka dosa wato an ka duba ka gani taro ne aka yi ba irin na conference national ba da aka aka taba yi shekaru da dama inda ana so a yi wani taro ne na ci gaba wanda Nijar sabuwa ce ake so a ƙara girkawa taro ne ya kamata a yi wanda ya makamanci irin na conference national shine ake kira taron masu gudu su gudu kenan a lokacin nan ne zaka gani suwa za su tsaya suwa za su gudu in ka diba ka gani a wannan taron duka a wayanda suke rike da eh, matsayin shugabancin janar din akwai wayanda suka ma janar are mai nasara kashin gilla amma ka gani babu wanda ya dauko haihon magana gane su a ciki kuma su ne har yau su ne jigajigai bisa kan wannan tafiyar ana cewa wannan tafiya akwai wani gyaran fuska da aka mata na cigaban gaban ƙasar Nijar babu bashir umman na wani dan nijar ma zaune kasashen waje hukumi a kasar kamaru sun gano akalla gawakin mutane hudu a wata gona mai tazarar mai tazarar da ba ta da nisa da yankin ideya akan babbar hanya da ta hada tashar jiragen ruwa da duwala zuwa babban birnin kasar yawunde baya ga gawakin an kuma gano wasu kwarangwal na mutane a wurin wanda ya kai ga kyautar zaton cewa an binne mutane a wannan wuri shugabannin 'yan adawa da kungiyoyin farar hula sun bayyana furcinsu da damuwa bayan samun wannan labari inda suka buƙaci hukumi su kawo ƙarin haske a kai rahotanni daga yankin tambuktu na kasar mali sun ce 'yan ta'adda na kungiyar jinin mai alaka da alka'ida sun tilasa wa ɗaruruwan mutane musamman ma fararen hula ficewa daga garin diyanke bayanai sun ce 'yan ta'addan sun baiwa fararen hula umarnin yin hijirar cewa da yammacin ranar talatar da ta gabata bayan da suka tara mazauna a masallaci ko konare mudibo mazaunin yanki na tambuktu na ƙasar ta mali ya yi mana karin bayani kan halin da ake ciki akwai garuruwa da yawa inda ƙauyuka surtu eh, honor de tambuktu inda kwanciyar hankali vraiment babu ita hakanan babu ita hakanan duk da ƙoƙarin da gwamnati ke yi dole mutane ke gudun wuri saboda rashin kwanciyar hankali duk da kokarin da gwamnati ke yi har yanzu dai akwai wurare da yawa wanda mutane son contrain su bar wurin mm, su dawo cikin garuruwa kafin a samu solution da abu amma da alhamdulillah daga yankin tabbuktu kenan labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rfi akalla mutane dubu arba'in da biyu ne suka yi gudun hijira daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo zuwa burundi cikin kasa da makonni biyu saboda yakin da ake tafkawa ko ake ci gaba da gwabzawa tsakanin 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan kasar rwanda da dakarun gwamnatin congo a cewar majalisar ɗinkin duniya ƙarin bayani a wannan rahoto daga kabiru muhammad dambauce 'Yan tawayen na M23 na ci gaba da samun nasara kan dakarun sojin Congo da tuni suka kwace manyan birane lamarin da ya jefa 'yan yankin cikin mawuyacin hali da fargaba. Dama dai tuni hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa hakan na iya tilastawa mutane gudun hijira zuwa Burundi. Akan haka ne ma ta fara tsare-tsaren tallafawa mutane dubu hamsin da takwas a cewar Brigade Mukanga Enu. mai magana da 'yan hukumar a burundi ta kara da cewa ƙasa da makonni biyu sun tarbi mutane dubu arba'in da biyu masu neman mafaka sannan dubu talatin da shida suka tsallaka kogin rusizi kusa da garin rugumbo yayin da dubu shida suka isa wata matattaran 'yan gudun hijira da ke kusa da babban birnin ƙasar bujumbura ko a wancan mako sai da mutum sama da dubu tara suka shiga kasar a rana guda a wani yanayin da hukumar ke neman akalla dala biliyan arba'in da dubu ɗari hudu da za a taimaka wa in gudun hijira daga kudanci da arewacin garin Kibo. a gaida kabiru dan bauchi an gauza faɗa tsakanin dakarun somaliya da ƙawayensu na 'yan ƙungiyar al-shabab inda aka bayyana mutuwar 'yan kungiyar ta alshabab kusan 130 a wani gumurzu da ya faru a ƙauyukan da kungiyar ta alshabab ta kai wa hari a kudancin ƙasar don a shekara ta 2007 ne kungiyar ta alshabab ke kai wasu jerin hare-hare a wasu yankunan ƙasar musamman a kudancin somaliya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama hatta babban birnin kasar mogadishu bai tsira ba gwamnatin kasar cote d'ivoire ta karbi ikon sansanin sojan faransa na karshe da ke kasar bayan da ajiya alhamis dakarun suka mika sansanin nasu da ya rage sai dai faransar ta ce wasu sojoji nata akalla tamanin za su ci gaba da kasancewa a kasar ta cote d'ivoire domin taimakawa wajen fannin da ya shafi horo da kuma bayar da bayanan sirri ga dakarun kasar ta cote d'ivoire muhammad abdullahi da ke zaune a kasar ta cote d'ivoire ya yi mana karin bayani yau shekara 47 da akwai dangantaka ta wajen fannin tsaro tsakanin alaka wadda tsakanin sojojin faransa da nan ƙasar cote d'ivoire jiya mun gani cikin babban birnin abidjan musamman komin ta furbuye inda wannan sojoji da aka ce makarantar zambi ma kwashi nasu da nasu sun tahi sai dai waɗansu daga cikin mazamna ƙasar musamman mazamna wannan anguwa sun ko ka bisa ba su ji daɗin kamar 'yan kasuwa na wannan anguwa kuma su kuma mutanen ƙasa nan daga cikinsu akwai waɗanda sun ji daɗin haka saboda kamar zaman nasu ba wani riba ba ne lalle da yawa musamman 'yan adawa su sun ji daɗin haka sosai sosai Mama Abdullahi kenan daga kasar Cote d'Ivoire ma'aikata harkokin wajen Sudan ta dawo da jakadan ta a Kenya domin tuntubar juna a jiya Alhamis domin nuna rashin amincewa da baiwa dakaran RSF mafaka a Nairobi. Kamfanin dillancin labaran suna ya bayyana cewa ma'aikata harkokin wajen Sudan ta ce a jiya Alhamis ne ma'aikata harkokin wajen kasar ta gayyaci jakadan Sudan a Kenya Kamal Jubara. domin tuntubar juna na nufin nuna amincewa da yadda kenya ke karbar bakuncin tarurruka na 'yan tawaye musamman ma dakarun m23 jami'an tsaron kenya sha uku sun ki amsa laifin kashe wasu 'yan kasar indiya guda biyu da direban su dan kasar kenya a shekarar 2022 kamar yadda mai kare su ya tabbatar a yau juma'a 'yan sanda tare da jami'an leken asiri na kasar da kuma mai kula da namun daji sun bayyana gaban alkali a jiya alhamis bisa zargin su da kisan direba mai suna nicodemus mawaniya wange da indiyawa guda biyu labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi yau juma'a shugabannin kasashen laraba ke taro a saudiya domin tattaunawa akan makomar yankin gaza da zumar dakile yunkurin shugaban amurka donald trump na karbe iko da ziran tare da fitar da baki tare da fitar da baki daya falasinawa da ke cikinsa suleiman na dauke da rahoto a kai Ko da yake bakin dukkanin kasashen larabawan ya zo daya, wajen gaggauta yin fatali da aniyar shugaban Amurka ta sauya wa Falasɗinawan Gaza matsuguni. Har yanzu kasashen sun gaza cimma matsaya akan wanda ya kamata a karɓi ragamar jagorancin zirin da kuma yadda za a samar da kuɗaɗen sake gina shi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce aikin sake gina zirin na Gaza zai laƙume fiye da dala biliyan hamsin da uku bayan da Isra'ila ta shafe watanni goma sha biyar tana kai hare-hare cikinsa da zummar murƙushe mayakan Hamas. a makonnin baya-bayan nan shugaba trump ya tayar da hankalin shugabannin kasashen larabawa da ma wasu karin kasashe gami da hukumomin kasa da kasa sakamakon shirinsa da ya bayyana na mayar da gaza karkashin ikon amurka da kuma rarraba al'ummar yankin fiye da miliyan biyu a tsakanin masar da jordan To sai dai a ranar 11 ga watan nan na Fabrairu, Sarki Abdullah na Jordan ne shaidawa shugaban Amurka cewar Masar ce za ta gabatar da karbabban shiri kan makomar zirin Gaza shirin da ake sa ran taron kasashen larabawa zai tattauna kansa a yau nuradu suleiman kakan isa a ranar lamis dinnan da ta gabata ne gwamnatin shugaban amurka donald trump ta dakatar da kariya ga dubban 'yan kasar haiti tare da sanya su kan turbar su zuwa kasashensu a lokacin bazara abida abida shuaib baraza kenan na ɗauke da ci gaban labarin Wannan mataki na kunshe ne cikin umarnin sakatariyar ma'aikatar tsaron Amurka Kristi Noem wanda shine umarnin na baya-bayan nan da Trump ya bayar wanda ke da alaka da bakin haure waɗanda tsohon shugaban Joe Biden ya ba da damar zama a ƙasar. kimanin 'yan haiti dubu ɗari biyar ne suka samu izinin zaman a lokacin shugaba biden sannan kuma kafin ya sauka daga kan karagar mulki sai da ya sake tsawaita wa'adin zaman nasu da watanni goma sha takwas sai dai kuma a ranar alhamis miss noem ta soke wannan batu na tsawaita zaman nasu wanda hakan ke nufin wa'adin zai kare a watan agusta maimakon watan fabrairun baɗi Duk da haka wasu 'yan kasar ta Haiti da ke Amurka na da cikakken izinin zama tun shekaru aru-aru da suka wuce tun bayan da girgizar kasa ta lahanta kasar a shekarar 2010 a zamanin mulkin shugaban Amurka Barack Obama wanda shi ya fara amincewa da tsawaita zaman nasu a kasar. A watan jiya ne dai shugaba Trump ya nuna alamar sa kafa ya shura kudurin amincewa da ci gaba da tsugunar da bakin inda ya tabbatar da kin haka a watan Oktoban shekarar da ta gabata. Abida a gaishe ke kar da ke nisa a Amurka kuma wani babban jami'i da ke aiki da wata hukuma ya bayyana damuwarsa dangane da wani mataki da hukumar haraji cikin gida za ta ɗauka jami'in ya shaida cewa ma'aikatar na shirin sallamar kusan ma'aikata dubu shida a wani mataki da zai kawar da kusan kashi shida cikin ɗari na ma'aikatan na ma'aikatan da ke aiki da wannan hukuma a tsakiyar lokacin tattara haraji rage matakin ko in ce ɗauka wannan mataki na daga cikin wasu daga cikin sauye-sauye da shugaban amurka donald trump ya ɗau da kuma kawo gyara da domin daidaito a bangaren da ya shafi tattalin arzikin kasar ta amurka karfe 5 da mintuna 15 Nura Ado Suleiman barka da sake dawowa. Barka da kokari. ina za mu so. Eh bari mu fara da wannan jadawali da hukumar kula da kwallon kafa ta nahiyar turai uefa ta fitar na yadda kungiyoyi za su kara a zagayen yan sha shida na gasar zakarun turai kwarai kuwa to eh, ka dai za a fafata wasanni da dama kamar yadda na faɗa to amma waɗanda za su fi ɗaukar hankali shine tsakanin real madrid da atletico madrid wanda dabi ne kuma dama sun saba haɗuwa a gasar zakarun turan sai kuma karawa tsakanin ba leverkusen da kuma bayan munich shi ma wasa ne na dabi na cikin gida yan Legas ko eh, ai har dakan ta yan kwatana ma za a iya to akwai kuma karawa tsakanin PSG da kuma Liverpool shi ma wasa ne da zai dauke hankali kasan Liverpool ce ta jagoranci eh, a turmin farko da aka yi mhm. na gasar ta zakarin turai to a ragowar wasanni Barcelona za ta kara da Benfica sai Feyenoord da Inter Milan a za kuma barje gumi tsakanin Arsenal da PSV sai kuma Dortmund da za ta kara da Lille akwai kuma Club Brugge da Aston Villa to kamar yadda na faɗa a baya daga cikin wasannin da suka ɗaukar hankali akwai karawa tsakanin real madrid da atletico madrid kwarai kuwa an haɗu tsakanin waɗannan ƙungiyoyi sau tara real madrid ta samu nasara sau biyar atletico madrid ta samu nasara sau biyu sun kuma yi canja sau biyu sannan a jimlace kwallaye guda goma sha hudu real madrid ta ci wa atletico madrid kada a manta a gasar zakarun turai kadai mhm. sannan ita kuma atletico madrid din ta jefa kwallaye bakwai a ragar real madrid za a iya hmm. cewa dai ga alama real madrid dai na kan gaba a wajen kwarai kuwa to amma ka san kwallo ce ba a san macito ba sai miya ta kare to amma ga yadda muke hmm. kallon mbappe da kuma hmm. sauran yan wasa da ke taimaka masa ba mamaki real madrid ta zo ta samu nasara eh, eh, eh to ganiyarsa da ya dawo gaskiya za ta taka muhimmiyar rawa a wannan karawa da za a yi to bari mu je ga batun makomar rubiales wato tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta spain kenan wanda aka aka dakatar daga baya kuma aka ma tsige shi wanda a yau aka yanke masa hukunci na sai ya biya tarar fan dubu goma da ɗari takwas kwatankwacin naira miliyan goma sha shida kenan da dubu ɗari tara tamanin da takwas da ɗari hudu a naira najeriya kwarai kuwa fan dubu goma da ɗari takwas kwatankwacin naira miliyan goma sha shida ko kusan naira miliyan sha bakwai to sai dai har yanzu tsugunu bata kare masa ba mhm. domin ko da ya biya ko kuma ya yi yunkurin biyan mhm. ita jiyani hemaso ita yar wannan yar wasa da mhm. aka yi yanke masa hukunci saboda ya yi mata sumba wanda daga baya ta ce ba tare da amincewarta ba ne ya mayar da wannan sumba mafi tsada zan ce a wannan zamani dai da aka gani saboda kiluce ta jawo bau ta ce sai ta ɗauka kara domin wannan hukunci bai yi ba eh, ta so ya fi haka tsauri ko dai a ɗaure shi ko kuma kila tare da zai biya ta fi haka yawa. To Ibrahim ya ce lokaci ya yi nura a Madalla. haka yake kamar yadda muka saba wannan karan ma ba za mu yi kasa a gwiwa ba abu da ɗazukin je ai wajen karanta sunan ke ibrahim cewa yana kusa yin lahi to ai na yi tunanin zaka canza mun sunan ne gaba ɗaya <laughs> To barka da shigowa. To sani da kokari. Da ke da tilin jaridu da ina za mu soma. To za mu fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar Premium Times wadda ake wallafa a Najeriya. A a da ta yi sharhi kan tsokacin da tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya Ibrahim baban Babangida ya yi na nadamar soke zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 12 ga watan Yuni shekaru 32. Wasu na kiran shi Maradona. Maradona haka to shekaru 32 da suka wuce a cewar jaridar baban gida ya zargi marigayi sani abacha da wasu manyan jami'an sojan kasar na lokacin da hannu wajen soke zaben premium times ta rawaito cewa tsohon shugaban mulkin sojan ya kuma ɗauki alhakin soke zaben wanda sakamakonsa ya ayyana marigayi mr abiola da ya yi nasara hmm. muna dai najeriya amma da jaridar blueprint ita ma dai da ake wallafa a kasar hmm. sharhi ta yi kan gamayyar kungiyoyin yankin arewa ta tsakiya hmm. waɗanda waɗanda suka yaba wa ƙaramin ministan tsaro Dr. Bello Matawalle a ƙoƙarin sa na dakile ayyukan 'yan ta'adda a yankin Arewa maso yamma. Mm-hmm. Blueprint ta rawaito cewa wata sanarwar da 'yan ƙungiyar suka fitar a yau Juma'a shugaban nasu Idoko Simon ya yaba wa ministan yana mai alakanta nasarorin da aka cimma mm. da jajircewarsa. To a nan kuma sashen labarai na Saudi Gazette mm. sharhi ta yi a kan yau Juma'a shugabannin kasashen Larabawa ke taro a Saudiya domin mm -hmm. tattaunawa kan makomar yankin hmm. Gaza. Mm. ma mm. da hmm. zumar dakile yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na kar karbe ikon da zirin tare da fitar da baki ɗayan Falistinawan da ke cikinsa. Mm. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce aikin sake gina zirin Gaza hmm. zai laƙume fiye da dala biliyan hamsin da uku. bayan aka zuba waɗannan kuɗaɗe watakila a samu masa da asibitoci da sauran abubuwa eh to haka sakamakon watanni goma sha biyar isra'ila ta shafe tana kai hare-hare cikinsa da zumar murƙushe mayakan hamas a gefe guda jaridar al'arabiya news sharhi ta yi kan firayim ministan isra'ila mhm. benjamin netanyahu mhm. eh, ya ce kasar za ta tilasta mayakan hamas biyan diya na rashin sakin gawar shiri Bibas kamar yadda aka amince a cewar Al ne sanarwar ta fito ne bayan da kwararru suka ce fursunonin da Hamas din ta sake guda hudu babu shiri Bibas. To madalla Shu'aibu za a gaishe ki. To Yawwa. RFI. To haka ke yau ake bikin ranar harshen uwa ta duniya a daidai lokacin da ake cika shekaru 25 da fara shi kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta tanada wakilin mu a maiduguri biliyamin yusuf na ɗauke da rahoto a kai babban manufar keɓe wannan rana don bikin harshen uwa shine tabbatar da ɗorewar harsuna da ke tabbatar da ɗorewar al'adu da yanzu haka wasu daga cikinsu aka fara mantawa da su a doron ƙasa akwai harsuna da yanzu suka ɓace inda wasu suke fuskantar barazanar ɓacewa tsakanin al'umma sanadiyar danne su da wasu manyan harsuna suka yi ko kuma saboda yadda aka yi sakaci wajen koyar da su a makarantu ko kuma tsakanin iyaye Julius Emmanuel wani ne da bai iya harshen kabilarsa ba balle ya koya ‘ya'yansa. Ni margini. Amma kana ji? Ina ni na ji balanta na ana ai dama wannan abun yana cimin tuwa a ƙwarya. Musamman ma za ka ji yanzu yara na ba su ji ba ni ban gama ji ba sannan ba ka yi magana su ‘ya'yan jikokin da wancan na bayan ban da zan son samu ‘yan dare da lafiya. Yanzu haka yarukan gaba ɗaya sun ɓata. Wani yare kuke wa yaran ma? To ban da birni sai Hausa sai ka ce Turanci kuma ban da birni da ka shiga. Malam Abba Aji wani masanin harsuna ne da ya bayyana min wasu daga cikin harsunan da suka bace a wannan yankin. Ka gani daga kuka na fito. Yanzu akwai yare a kuka wanda haƙalla a cikin kashi ɗari na mutane saba'in da biyar ba su san da wannan yaren ba. Saboda barbarci ya cinye shi. Ka ɗauka yanzu kanun wannan. Akwai yaren shi ba a yin shi idan ba ka je a inda suke ba ƙauyukan ba. Ka ɗauka akwai buduma ba a yin shi yanzu a nan birni. Wani ma bai san me buduma sunan ya je amma bai san yaren ba. Ba a yin shi sai ka je inda suke. Akwai ndara a nan yobe suke da mangawa wallahi wasu ba san su ba sai sun zo inda halin ƙauyen yake za su san wannan shine yare kaza to ko me yake haifar da wannan matsala da bacewar hasuna tambayar kenan da nayi malam abubakar ladan wani mai fashin baki kan harkokin yau da kullum na al'adu eh to ni laifin nan dai a gani na yadda ni nake gani din daga uwa mahaifiya domin dama an ce harshen uwa yare abin da zai kasance mutum ya zama yare sa shine harshen uwa uwa ta dage da magana da harcin da take da shi a 'ya'yanta to in Allah ya so yarda yaran za su tashi da wannan yaren iyayen maza ba su da laifi sai dai mata eh to iyayen maza ba za a rasa laifin su ba amma dan kaɗan ne don ko da wani lokaci su iyayen mata su suke tare da ainihin yara suna kan cinya su su a ko da yaushe shi kuma malam abba aji na da dasa fahimtar kan abin da yake haifar da bacewar harsuna zamanin ne ya zo ya sa mun bar al'adunmu kai yanzu ka haifi yaro maimakon ka ɗauke shi ka kai shi tushen ka ta inda aka haifi iyayenka da kakannin ka kai ma aka haife ka kai wayo su koyi yarenka din ba za ka yi ba kai ma nakan ka zubar ba ka yi musu a gida ta nasu koya to ta za a yare ba zai bace ba dole ya gushe kamar hamada ne inda zaka ga kasa zai ci yanzu ana sare bishiya haka hamada zai zo ci to haka hausa hulani bare bari wannan su ne suka cinye sauran yari ka kana da kake ji wannan a goza ba akwai mandara ba masana dai na karfafa kira ga hukumomi da su gaggauta aiwatar da shirin koyar da yara a makarantu da harsunan iyayensu su kuma al'umma suke raya al'adu da kuma kira ga iyaye ke koya 'ya'yansu ta haka ne kawai harsuna za su daure a najeriya biliyamin yusuf maiduguri arafai hausa 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu daban-daban dangane da neman ɗaukar alhakin soke zaben shekarar 1993 wanda tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Babangida ya yi. Babangida ya bayyana cewa margayi Chief MKU Abiola ne ya lashe zaben. To dangane da wannan ikirari Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da ambasada Yaya Kwande tsohon jakadan Najeriya a Switzerland kuma jigo a jam'iyyar SDP da ta tsayar da Abiola takara ga yadda zanta ta ta gudana. Ambasada Yahaya Kwande tsohon jaka da Najeriya a ƙasar Switzerland, kuma za ka ce a kan amsa laifin soke zaben Abiola da shugaban ƙasa Ibrahim Babangida ya yi? Babu wani abin da zan ce fiye da wanda duk ya yi laifi ya nemi gafara a yafe masa. Duk wani bayanin da zai yi yana yi ne don ya kare kansa na abubuwan da ya faru lokacin lokacin siyasa ne. Ba mu san dalilin da ya sa domin ya yi haka ba, amma kuma a lokacin mu mun san abokinsa ne na kud da kud shi abiola kafin ma a yi wannan zaben sai da a saninmu don na tare da su a lokacin a saninmu har ɗaukan sayi ya yi ta yawo da shi a gida yana nuna masa gida nuna masa gado yana nuna masa har ya ce masa labulin da ke gidan nan duk wani kalan da kake so kana iya canjawa wato akan ya tabbatar ya sadaukar cewa abiola ne zai yi nasara a zaben da za a yi a gaba har aka zo aka yi zaben ya ce to sha'anin siyasa ni da abin da na je daga gare shi a cikin jawabin da ya yi ya ce ya na yarda na ɗauki nauyin duk abin da aka yi don ni shugaba duk waɗanda suka yi a ƙarƙashina to wannan kuma sai a bar shi ga Allah domin mai yiwuwa ne wasu ne suka ba shi wani suka ba shi hanya suka nuna wadin dalilan da ya sa za a hana obiola mulkin ƙasar nan a cikin jawabin tsohon shugaban ya zargi wasu mukarrabansa ciki har da janar sani abacha a kan su suka hana bayyana abiola a matsayin wanda ya lashe wancan zaɓe. Eh, in na ce wani abu a kai ba mu yi kirki ba tun da abacha bayi da rai abacha bayan nan balle shi ya mai da martani tun da dai ya ce abacha ne to kuma ai kaga abubuwan da ya faru abacha in ma abacan ne ya yi ne don son ransa don daga baya ya zo ya zama ai kaga abin shi ya samu ribanta shi ibrahim bai samu riban ba kuma shi abiola bai samu bukatansa ba a abacan ne ya zo yi mulki kuma na waɗansu shekaru don haka kowa yana da manufansa ka bar ɗan adam da abin da yake boye a cikin zuciyarsa ba za mu iya sanin menene dalili ba to amma kana ganin 'yan najeriya za su yarda su yafe masa lura da irin abubuwan da suka faru bayan soke zaben eh to magana fa na abubuwan da ya faru game da sa'anin mulkin a baban gida bai kamata a rika taune-taune in an tone nasa waɗanda suka yi kafin shi da waɗanda suka yi bayansa mai za a yi da su mulki in kana cikinta kamar yadda yake shine shugaba duk wani wanda ya yi wani abu ya ce in ma shi ne ya yi don son kansa amma da yake shi ne shugaba ya ɗauki nauyin haka ai wannan ya isa mu yafe wa shugaban ƙasa ibrahim babangida to ambasada ya haya kwande tsohon jakadan najeriya a ƙasar switzerland mun gode sosai da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai na gode da yawa bitar wasu daga cikin kanin labaran duniya da aka ce da farko kun ji cewa rahoton daga yankin tambuktu na kasar mali sun ce 'yan ta'adda na wa ɗaruruwan fararen hula ficewa daga garin dnk a labaran mu na gaba za ku ji cewa a kasar benin ɗaya daga cikin ministoci a ƙarƙashin shugabancin patrice salon ya rasa ran biyo bayan wani hatsarin mota a daren jiya to bari mu shakata da wannan waka da ke saman na'ura que le pas, 1, 2, en se combattant, ma que le pas, 1, on se combattant, Bunda ma marque le pas, on se combattant, Bunda Soukiri, marque le pas, on combattant, Bunda Soukiri. Tu n'as pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon.